ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب muna cikin fasali na saba'in da biyar shine fasali na ƙarshe a cikin littafin wanda ke batu akan tattararrun dunkulallun addu'o'i da tawaidoji da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin su wanda wani musulmi ba yi da wadata daga barin so daga wannan addu'o'i ne masu tsada daga harshe mafi tsarki a banka harshen annabi sallallahu alaihi wasallam وفي الترمذي أن حسين بن المنذر الخزاعي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ذو أتكن جامع الترمذي نعم الإمام الترمذي رحمة الله عليه ضد سندين ينادروني النبي صلى الله عليه وسلم أكتي ياتي ما حسين بن المنذر الخزاعي من قبيل خزاعة an sha faɗa mana ƙabila ku za a babbar ƙabila ce daga cikin ƙabilun larabawa hmm? su ne da suke kula da kaba ku za a ba su suka fara kawo um, kakansu a murbin lufai shi ya fara kawo gunki a jaziratul arab qala lahun na biyu sama aka ce manzan sama ya ce mashi Husayn ibn al-Munzir kam ilahan abu ubangiji ne kake bauta samawa? abin bauta nawa kake bauta mawa qala sab'atun yace bakwai ne sittatun fil ardi sittatun fil ardi wa wahidun fis sama ina bauta ma shida a ƙasa sama ɗaya kuma na sama qala faman ta'uddu li raghbatika wa rahbatik to idan kana cikin kana bukata ragba kana da bukatar a maka wani abu a biya maka bukatar ka wa rahbatika ko ko kana cikin tsoro kana buƙatar kare kai ga tsoron wane ne kake tanada kake tsantsance shi da bauta qala alladhi fi samai yace wanda yake sama qala shi yace amma law aslamta aka ce man san yace masa da ka musulunta la'allamtu kalimatayn tanfa'anika da sai in karantar da kai wasu maganganu guda biyu waɗanda in ka rika yin su a rayuwarka to za su amfane ka falamma aslam qala ya rasulullahi allimni alkalimatayn idan musulunta yazo yace ya ma'aikin Allah to kalmomin da kake za ka karantar da ni maganganu da ka karantar da ni ka da ni su qala qul allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi aka ce manzo sama ce masa allahumma alhimni rushdi ya Allah ka kunsa mini shiriyata ya zama shiriyata na ji ta a cikin zuciyata shine ilhama abin da ake nufi da ilhama kenan in aka ce alhamahu ay allamahu shay'an fi qalbihi eh waqini sharra nafsi sannan ya Allah ka tsare ni daga sharrin kaina ita dai wannan addu'a addu'a ce wacce mai tsada tana da goyon baya a alkur'ani tana da goyon baya a sunnah sahihiya ba dole bane sai kissa ita ta tabbata amma ita addu'ar addu'a ce mai kyau Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi hmm Allah ya ba mutun shari'a ai shi ke وزاد الحاكم فيه في صحيحه اللهم كني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري الإمام الحاكم النيسابي رحمة الله عليه a cikin mustadrak nasa yake cewa Allahumma kini sharra nafsi ziyadat tsarin sa ya Allah ka tsare ni daga sharrin kaina wa azim li ala arshadi amri ya Allah ka tsaye ni akan mafi shiriya al'amari na duk abin da zan ya Allah ka zaɓa min wanda ya fi zama shiriya Allahumma ighfir li ma asrartu ya Allah ka gafarta mini abin da na ɓoye ba wanda ya san nayi hmm? wa ma a'lantu da abin da kuma na bayyana wa ma akhfa'tu da abin da nayi da kuskure wa ma amattu da abin da nayi da dangan wa ma alimtu wa ma jahiltu wannan ya Allah ka gafarta min abin da na sani da abin da ban sani ba hmm? wa isnaduhu ala shart as-sahihayn al-imam al-hakim yace shart ya cika shartan al-imam al-bukhari da da da da muslim hmm? haka al'imamu uh, abin nan al-sheikh abdulkadir al'arna'u a sheikh abdulkadir al'arna'u rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin malaman hadisi na wannan zamanin ya tabbatar da haka a cikin ta hakikin da ya ma al-mustadrak ala sahihaini hmm? mun gani ba addu'a ce mai fada اللهم اكفني شر نفسي وعزم لي على أرشد اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أقطعت وما أمدت وما علمت وما جهلت كومي duk wani abu da ka ياشي na وانا لو من أدم wannan domin ɗan adam yakan yi zunubi akan kuskure sannan yakan yi zunubi akan yi kuskure ya aikata sabo sannan kuma mutum ya kan yi kuskure da ganga kan aikata zunubi da ganga shi yasa ai daga al-khata'u sai ya zama al-khati'atu ai daga al-mukhti'u sai ya zama al-khati'u daga kuskure sai ya zama mutum ya zama mai zanibi la ya'kuluhu illa al-khati'un la la ba an ce la ya'kuluhu illa al-mukhti'un bane la ya'kuluhu illa al-khati'un al-khati'un al-muznibun wanda suke zanibi da hanyar sune al-khati'u to kun ga wannan shi ne sadaka Allah shirye mu وفي صحيح الحاكم عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر رضي الله عنه أتكن المصدرك على الصحيحين بإسناد وندلك ضعيف أه. ضعيف لما نائشة تشي دخل علي أبو بكر أكا شيء سيدنا أبو بكر ياشق وجنت فقال هل سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء shin kaji wata addu'a daga manzan Allah fa qala hal min rasulillahi sallallahu alaihi ce kin taɓa jin manzan sama yana wata addu'a to ki koya mu ko amma dai sanadin yana da damuwa sanadin hadisin yana da damuwa salsalarsa tana da damuwa hmm? akwai alhaka na abdullahi al'aili a ciki Eh? malamai suka ce alhakamu matrukun muttaham sannan shi kuma ya riwaya daga alqasim shi kuma alkashin aka ce lam yasma min aisha kaga hadisin lahu illata illa ta farko akwai matruki a ciki wal matruku man ajma'a al ulama ala dha'fihi shine matrukiya a cikin masu riwaya shine wanda malamai suka yi ijma'i akan cewa baifi ne shi ba ba ne shi gaya da damuwa sannan kuma hadisin yana da illa ta biyu da inkifa'i a ciki domin an ce shi alqasim lam yasma' min aisha bai ji daga nana aisha radiyallahu anha ba haka al-imam alauddin maghlatai ya tabbatar a cikin ikmalu tahzibil kamal ikmalu tahzibil kamal da kawo tarjumar sa tarjumar shi al-hakam ibn abdullah al-aili قلت ما هو قلت قلت ما هو قال كان عيسى ابن مريم يعلمه أصحاب يعلمه أصحابه شيء وتعدى النبي عيسى عليه السلام يا كفن سينا كرنت المادرنسا لو jabalu zahabin, أحدكم جبل ce, دينا أكتشي ya kasance suna bin shi bashi, bashin da ake bin shi ya kai dutse na zinariya ka ɗauki dutsen garinku wanda kake ganin ya fi girma sai ka kamanta da shi a ce ga baki ana bin mutum bashin da ake bin shi ya kai wannan fada Allah bi zalika laqadahu Allah anhu da zai yi wannan addu'a aka ce to da shi Allah ya biya masa bashin gabaki daya Allahumma farij alhammi kashif alghammi mujib da'wat almuqarrin rahmanu dunya wal akhirati wa rahimuha wa rahimuhuma anta tarhamuni tarhamni rahmatan tughnini biha ar man siwak addu'a kenan aka ce Allahumma farij alhammi ya Allah wanda yake yaya bakin ciki kashifal ghammi ya Allah wanda yake yaya damuwa mujiba da'awatil da'awatil mutarri ya wanda yake amsa addu'ar waɗanda suka shiga cikin mafi rahmanu duniya ai anta rahmanu duniya kenan kai ne mai rahama a duniya wal akhirati da kuma lahira wa ma. kuma kai ne mai jin kansu an ta tarhamu ni farhamni ka ya Allah kai ne mai ji ka ji rahmatan tuguni ne biha an rahmati man siwa rahmat za ta zama ta wadatar da ni daga barin duk rahama wanda ba kai ba hadisin yana da rauni yana da rauni malamai suka ci da'ifun jiddan tunda a cikinsa akwai matuguci matugucin nan shine Abdullah al-Hakam ibn al-Aili matruku kun gani wa fi sahihihi aidan an ummi salama an annabi sallama hadha ma sa'ala muhammadun rabbahu daga na ummu salama radiyallahu anha tace wannan ita ce addu'ar da annabi sama ya roki ubangijinsa sana kuma hadisi ne sahihi mun gane اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء ya Allah ina roƙonka alkhairin almas'ala alkhairin roƙo duk abin da na roƙa ya Allah na alheri ka bani wa khairar du'a sannan ya Allah duk addu'ar da na yi alkhairi ya Allah ka amsa min hmm? wa khairan najahi wa khairan amali ya Allah ina roƙonka alherin cin nasara a rayuwa wa khairan amali da kuma alkhairin aiki duk abin da zan yi ya Allah kamar da shi ya zama ka sa alkhairi zan yi in ne niyyar zan yi shari ya Allah ka hana ni wa khairar sawabi wa khairar hayati ya Allah sarki ina roƙonka alherin rayuwa sannan kuma alherin lada wa khairar hayati wa khairar mamati kuma ya Allah ina roƙonka alherin rayuwa kuma alherin mutuwa rayuwa ta ta zama ta alkhairi sannan ya Allah ka sanya mutuwa ta ma ta zama alkhairi wasadditni sannan ya Allah ka tabbatar da ni ka sa kafafuwa na sararwa akan addinin ka wa saqqil mawazini sannan ya Allah ka nauyaya ma'aunina a wajenka wa haqqi imani sannan ya Allah ka tabbatar da imani na ka rawarwa a cikin imani warfa darajati sannan ya Allah ka ɗaukaka matsayina a wajenka wa taqabbalil khaira sannan ya Allah ka karɓi alkhairin da nake yi wa khawatimahu sannan ya Allah ka karbi shukon alkhairi na ya zama rayuwar da zan yi ta alkhairi ce a ƙarshen rayuwata daga cin alamatu husnul khatima bikin ya zama ya cika da da da da da da da da da da ya cika da da wani aikin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisan al-imamu ahmad ya rawaito shi ina jin aure uku a cikin musnadinsa manzo sun ya ce idza habba Allahu 'abdahu atalahu atalahu haka yazo ba shadda sai idan Allah yana son wani bawansa da alkhairi to sai sa shi ya zama zuma ne zaki ja'alahu atalan sai Allah ya sa shi ya zama zuma zuma ta shafa ba ɗan ƙudan ba ne harbi zumar mai zaki sahabbai manzala su sama fasihi ne fi ghayatil fasaha ba su fahimci maganar suka ce wa ma atalahu wa ma atalahu ya ma'aikin Allah ne kake nufi da da Allah ya bi shi ya zama zuma mai zaki sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce an yarzuqahu amalan salihan wa yaqbidahu alayki Allah ya azurta shi da wani aikin arziki ya eh, ta yi ta yi kuma Allah karɓi rayuwar shi a wannan aiki shi ya ce in limamin juma'a ne yana kan mimbari ranar juma'a yana hudu ba Allah karɓi ransa in malami ne mai karantarwa yana karantar da alkur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko fiqhun addinin musulunci sai a karɓi ransa wani aikin alkhairi to shi ne wannan akwai hadisin ya zo da wasu lafuzzan suna cin sahihani suna cin bukari da muslim ba da wannan hmm? shi siga ta'asalahu ba ku ne wannan wata tabbal alkhaira wa khawatimahu ya Allah ka tabba alkhairi da kuma abin da zan cika da alkhairi wa awwalahu wa akhirahu sannan ya Allah ka karɓi aiki na na farko sannan ya Allah ka karɓi aiki na na karshe domin aka karɓi na farko ba a karɓi na karshe ba kaga da matsala a karbi na farko a karbi na ƙarshe wannan kuma shine abin da ake fata mutum ya zama ya cika al'ibratu bil khawasi ya mutum ya kare ba farkon da ƙarshen Yasa za ka gama gabata suna yawaita addu'a Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da su ya tabbatar da digadigan su musamman wannan zamanin namu na fitinu ga sunan kala kala an ka tsira can ba za ka tsira can ba sai mutum ya rike yawaita irin waɗannan addu'o'in na neman sabati domin zamanin mu zamani na fitina ga can ga can ga can ga can fitinin zuwa suke suna bin mutane da gudu suna bin mutane da gudu in ka shiga ɗaki in ka shiga ɗaki ma za su ɓalla kofa ta biyu ka kana ɗakin ka fitina za ta biyo ka to haka ƙarshen zamani yake in ya duk manzon sama ya yi waɗannan batutuwa ba wani abin da yake faruwa a wannan zamanin da ya zama ba ku in kana karanta nasosin duka mazan sama ya yi bayanin za su faru sai dai a yi addu'a kai ta addu'a Allah ya tsare mutum ya sa ya gama lafiya Allah shi kyauta ba mu gama hadisin ba gashi nan sai mu tashi sai mu faro daga wata qabbal khaira Allah shi taimake mu Allahu a'lam